This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi goma ga watan Maris na shekarar dubu biyu da 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. To Hafiz 'yan sanda a Najeriya sun ce wasu mutane ɗauke da makamai sun kutsa cikin wata makaranta a arewa maso yammacin Najeriya tare da yin garkuwa da yara goma sha biyar. wani jirgin ruwan sojin amurka dauke da kayan aikin gina sansanin wucin gadi a gaza na kan hanyarsa ta zuwa tekun mediterania haka kuma za a ji cewa a yau lahadi ne ake gudanar da babban zaɓe a ƙasar portugal domin nuna adawa da barkalacin hanci da rashawa da kuma taɓarewar tattalin arziki kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa sarkin musulmi a najeriya ya umarci al'ummar musulmi da su fara duban jinjirin watan ramadana a yau lahadi na da hanya mai karfi wadda muke bi kayan mu tabbatar cewa an gwada ko ba gani ba hanyoyi daban-daban kuma akwai su hanyoyi masu yawa kuma na zamani wanda Allah sa ya sauka ya kama sauki daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da Hamza Adam zai gabatar inda shirin ya tattauna wasu muhimman labaru a Ghana to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. 'Yan sanda a Najeriya sun ce wasu mutane ɗauki da makamai sun kutsa cikin wata makaranta a arewa maso yammacin Najeriya tare da yin garkuwa da yara goma sha biyar. Harin ya zo ne da misalin karfe ɗaya na safe agogon ƙasar jiya Asabar. Kimanin sa'o'i 48 bayan an sace ɗalibai kusan 300 a wani yanki na daban na yankin da ake fama da rikici. 'yan bindigar sun kuma yi awon gaba da wata mace guda in ji 'yan sandan sace ɗalibai a makarantu ya zama ruwan dare a yankin arewacin najeriya da ke fama da rikici musamman tun bayan sace 'yan mata sama da 200 da masu tsoron ra'ayi 'yan boko haram suka yi a shekarar 2014 a ƙauyen chibok na jihar borno wanda ya girgiza duniya an tura tawagar 'yan sanda domin neman ɗaliban. Rashidat Hamza tana cikin wani hali na fitar rai, wato na fidda rai. Dukkan 'yan mata, wato dukkan 'ya'yanta shida banda guda ɗaya ne daga cikin ɗalibai kusan ɗari uku da aka sace daga makarantarsu a yankin Arewa maso yammacin Najeriya mai fama da rikici. Har yanzu tana cikin firgici bayan kwana biyu bayan 'ya'yanta masu shekaru bakwai zuwa sha takwas sun tafi makaranta a cikin garin Kuriga. Sai kawai wasu igun 'yan bindiga suka yi awon gaba da su. satar mutanen da aka yi a kuriga na ɗaya ne kawai daga cikin manyan sacacen mutane uku da aka yi a arewacin najeriya tun daga ƙarshen makon da ya gabata lamarin da ke nuni da matsalar tsaro da ta'addabi ƙasar tafi kowace yawan jama'a afirka Rashidat fata kaɗai take na 'ya'yanta su dawo gida wasu mazauna garin sun ce tuni fatansu ya dusashe cikin fargaba kan makomar matasan Wani jirgin ruwan sojin Amurka ɗauke da kayan aikin gina sansanin wucin gadi a Gaza na kan hanyarsa ta zuwa tekun Mediterania. Jirgin dai ya fara tafiya ne kwanaki bi kacal bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da shirin ƙara kai kayan agaji ta ruwa zuwa yankin da aka yi wa ƙawanya, inda dubban ɗaruruwan Falasɗinawa ke fama da yunwa. A halin da ake ciki kuma, yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza ya ci gaba. inda aka ce akalla falastina 22 ne suka mutu a wasu hare-hare biyu da isra'ila ta kai cikin dare zuwa yau lahadi daga cikin waɗanda suka mutu har da mata da ƙananan yara ciki har da wani jariri biden ya yi kakkausar suka ga isra'ila kan yadda take guna da yakin yana mai cewa dole ne ta ƙara ƙaimi wajen hana kashe fararen hula labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa Sarfilu zai sake kawo mana karashin labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Yau al'ummar musulmi na ƙasashen duniya ke dakon ganin jinjirin watan Ramadan na wannan shekara ta 1445 bayan hijira, wadda idan an gan shi za su soma gudanar da ibadar azumi. a najeriya shugaban majalisar koli a kan lamuran addinin musulunci sarkin musulmin sokoto muhammad sa'ad abubakar tun da ya umarci jama'a da su maduban watan daga yau lahadi wadda ita ce rana 29 ga watan sha'aban daga sokoto muhammad nasir ya duba mana wannan batun samun tabbatuwar ganin wata a ranar 29 ga watan sha'aban ko kuma cikar watan kwana 30 shine sharaɗin soma ibadar azumi na watan ramadan a najeriya shugaban majalisar koli akan lamura addinin musulunci sarkin musulmi muhammadu sa'ada abubakar ya yi ta jan hankalin jama'a akan abin da ya shafi duban wata a musulunci hakkin ku ne zaman ku na shugabanni ku ilmantar da jama'a da kan ku yace ga magana wata ko wata ko watan rajab ne ko watan shawwal ne ko wani wata ne da muke cewa a ruwa ko shi ku ya ga wata kan ku ka saka na ku ba mu shi tambayoyi ya samu muna da muna da hanya mai karfi wadda muke bi kayan mu tabbatar cewa an gwada ko ba gani ba hanyoyi daban-daban kuma akwai su hanyoyi masu yawa kuma na zamani wanda Allah ya sauka ya kamun sauki. Batun duba da kuma tabbatar da ganin wata nauyi ne da ya rataya akan jagora na musulmi. shugaban kwamitin kula da al'amuran addini a fadar mai martaba sarkin musulmi kuma wazirin sokoto farfesa sambo ali junaidu ya ce a najeriya shugaban majalisar koli akan lamuran addini shine shari'a ta dorawa wannan nauyin na tabbatar da ganin wata ko ba a gan shi ba shi ma kai ne ba shi ka tashi kawai ce an ga wata ba a azumi ba muna da kuma tota na farko akwai kwamitin da annan gidan sarkin musulmi wato kwamitin da nake shugabanci sannan akwai kwamiti kuma wanda ke na kasa baki daya sannan kuma sai an bi duk uwayen kasa duk sarakunan jihohin musulmi na arewa da na kudu gaba ɗaya na najeriya an ji ko sun gani ko ba su gani ba idan aka yi wannan shi kenan sai a ba da sanarwa an ga wata malaman addinin musulunci na ci gaba da tsokaci akan batun duba da tabbatar da ganin wata da kuma ko ganin wata a wata ƙasa kan isar ma jama'ar da ke zaune a wata ƙasa sarkin malaman sokoto malami haya na malam boyi yana mai cewa ba dole bane a ce dukkan duniya ta ɗauki azumin watan ramadan saboda akwai wani abu ce mai ikhtilaful matsali'i Saɓanin mafitar wata shina yiwa mu su sun gani ba mu gani ba ko mun gani ba su gari ba don haka sabanin ikhtila'ul amma su mahi wasu malamai sun ce babu sabanin ganin wata saboda magana annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce ku ɗauki azumi idan kun ga wata ko sha idan kun ga wata ya ce khidabun amul li jami'il umma magana ce gaba ɗai ga al'ummar musulmi shi kuwa alƙalin mallaman sokoto malam ahmad helele ya ce ba laifi ya amfani da ganin wata na kasar saudiya don abin da ke cikin cewa allah ya yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitun lin-nasi wal hajj suna tambaya ka game da jinjirin wata allah ce ka gaya musu su jinjirin wata lokuta ne ga mutane gaba ɗaya ya ce kuma wal hajji saboda haka ba ce a bi saudiya wai duk sadda sun haga wata a bi su ba amma dai sun hi kowa alaƙa da wata don Allah ce ai mawaqitul linnas wal hajj kuma hajjin ga can ɗaya aka ne Don in kace komi sun kai kure sun kai ku kun kai daidai to mun ji akwai azumi daidai amma kun yi kuren hajji me an kai na haka musulmin duniya sun yi ijma'i cewa ba a kuren arha. don ijma'i na jama'a musulmi na duk duniya musulmi tana da wakilci wurin to kuma tun farko Allah ce ai lin nasi wal hajji ina tsaya kai lin nasi sai mu zan daidai da mu da su da kowa ce wal kuma hajjin gaba a yi ne garin ku lokacin watan ramadan lokaci ne da ake karfafa gwiwar musulmi su kara dagewa da ibada tare da yawaita aikata ayyukan alkhairi muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a nigeria. a gaida muhammad nasir yanzu kuma ga sarfil ya da da karashin labaran duniyar yau lahadi rundunar sojin amurka ta ce tana gudanar da ta gudanar da wani aiki a kasar haiti domin jigilar ma'aikatan ofishin jakadancinta daga kasar sannan ta kara da cewa dakarun amurka na karfafa tsaron ofishin jakadancin yayin da kasar ta yankin caribbean ke cikin halin kayi wannan aiki dai shine na baya bayan nan da ke nuna irin matsalolin da haiti ke fuskanta yayin da tashe-tashen hankula da 'yan daba ke barazanar durkusar da gwamnati tare da janyo dubban mutane tserewa daga gidajensu. wannan jigilar ma'aikatan daga ofishin jakadanci ya yi daidai da tsarinmu na inganta tsaro a ofishin jakadantinmu a duk duniya kuma babu wani ɗan hece da ke cikin jirgin sojan sojan in ji rundunar kudancin sojan amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar haiti ta shiga cikin dokar ta ɓaci a ranar lahadin ta gabata bayan da faɗa ya kaure wato ya kaure a lokacin da firaminista ariel henry ke birnin nairobi domin neman yarjejeniya kan tawagar da majalisar ɗinkin duniya ke mara baya kenya ta sanar a shekarar ta gabata cewa za ta jagoranci rundunar amma watanni da suka shafe ana takaddamar shari'a a cikin gida wadda ya sanya aka dakatar da aikin a yau lahadi ne ake gudanar da babban zaɓe a ƙasar portugal domin nuna adawa da badakalar hanci da rashawa da kuma taɓarɓarewa tattalin arziki da ya zubar da imani ga jam'iyyu masu matsakaicin ra'ayi hakan na iya ingiza yawan masu kada ƙuri'a a hannun jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya kamar yadda ya faru a wasu wurare a turai batun cin hanci da rashawa na baya-bayan nan ya lalata jam'iyyu biyu da suka riƙe mulki shekaru da dama socialist party mai ra'ayin gurguzu da kuma social democratic party mai matsakaicin ra'ayi har yanzu ana sa ran wato za su tattara mafi yawan ƙuri'un duk da haka Ƙarancin albashi da tsadar rayuwa da kuma matsalar gidaje da gaza wajen kula da lafiyar al'umma sun haifar da bacin rai jama'a jam'iyyar populist chega na iya sa mafi yawa daga yanayin wato daga yanayin jama'a a yanzu daga ƙarshe ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya janyo ambaliyar ruwa da zabtarewa ƙasa a tsibirin sutumara na ƙasar indonesia inda mutane akalla goma sha tara suka mutu wasu bakwai kuma suka ɓace. Laka da duwatsu da bishiyu da suka tumɓuke sun gangara daga kan dutse suka isa wani kogi da ya ɓalle ya afkawa ƙauyukan da ke gefen tsaunuka a lardin Sumatra ta yamma. Masu aikin ceto a ranar Asabar sun fitar da garwakin mutane bakwai a ƙauyen Kotoshi ta Rusan da ya fi kamari tare da gano wasu uku a wasu ƙauyuka biyu da ke makwabtaka da su. A yau Lahadi hukumar kula da balayoyi ta ƙasa ta bayyana cewa masu aikin ceto sun zaƙulo garwaki shida a fesisar Salatan da kuma wasu uku a gundumar Fadan Fariyaman da ke makwabtaka da ita, lamarin da yake adadin waɗanda suka mutum ya kai goma sha tara. Sarfilu Hashim Gumel ke ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 13. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Damina da ruwa iska sanyi bazara da ra'aniya ba su safa a jarida su kuki rukuki da ba su taɗe ɗan jarida. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da kowa wannan dandali mai tarin albarka ta dandalin 'yan jarida da sashen hausa na muryar amurka ke gabatar muku a kowace ranar lahadi sunana hamza adam ina matukan farin ciki da gabatar muku da wannan shiri a halin yanzu yau za mu tattauna akan batutuwa ne da suka fi ɗaukan hankula na jama'a kamar yadda muka saba a kowace sati batutuwan da za mu tattauna a kai sun hada da matakin da majalisar dokokin kasar ghana ta ɗauka na amince da kudirin doka da zai ladabtar da duk wadda za a samu da laifin aiwatar da lawadi da maɗigo ko kuma dangoginsu haka zalika matakin da gwamnatin ghana ta ɗauka na rufe wasu gidajen rediyo bisa gudunmar da suke bayarwa wajen hasauta rikicin kabilanci da yakici kicin yiwa a yankin boko na jihar maso gabashin kasar ghana ma jama'a masu sauraro ku dan dakace mu uwa na dan da To da masu sauraro barkanmu da sake dawa daga hutun takaitaccen rabin lokaci kamar yadda na sanar da ku da farko yanzu haka fitaccun 'yan jarida da za mu tattauna da su sun shirya sab akwai malam aminu mai gaskiya na gidan rediyo ta zuriya fm da ke birnin kuma kumasin jihar ashanti a nan kasar ghana haka zalika ana sabit anas yana tare da gidan rediyo ta gaskiya fm a yankin Tachiman na fadawa ina matukan farin ciki da kasancewa da ku a halin yanzu. Barka, barka ka Masha Allah. Masha Allah bari mu fara kan uh, wato uh, Malam Aminu mai gaskiya. Uh, Majalisa na dokokin kasar Ghana wato Parliament ta amince da kudirin dokar haramcin luwa'i da madugu. da dangoginsu kenan eh, biyo bayan an shafe shekaru kusan uku ana zafaffen muhawara eh, a kan wannan kudiri da aka gabatar a majalisar dokokin kasar sai dai sabon kudirin dokar zai sanya hukuncin dauri ne na shekaru uku a gidan kaso ga duk wanda aka samu da laifin auren jinsi to sai dai masu tallafa ma waɗannan kungiyoyin lgbtq plus za su fuskanci hukuncin ɗauri har na shekaru biyar a gidan yari akwai wato wasu kungiyoyin zaman kansu daga nan ƙasar ghana da suka bayyana cewa har in shugaban ƙasa ya kuskura ya sanya hannu a kan wannan kuɗiri na doka to za su gabatar da kararsa a gabar kotu malam aminu mai gaskiya eh, kana da minti biyu eh, me za ka faɗi game da wannan wato kudiri na doka da majalisar dokokin kasar ghana ta amince da shi sa'annan kuma eh, da irin barazana da wasu kungiyoyin zaman kansu suka yi akan wannan batu na muka duba wasu kasashe kamar uganda haka ta iya ta amince da wannan doka ganin cewa wajen yadda ministan kudi sabon ministan kudin da aka nada wata muhammad amin ya ce wai kan shugaban kasa ya sa domin me kudaden da ake samun kasan waje ake taimaka ma tattalin arzikin kasar ghana ba za a samu wannan kudi ba saboda shi a sa bai kamata shugaban kasa ya sa hannu ba kuma muka duba addinin kirista da wani musulmai wannan doka duk da amince ba musamman ma mu musulmai wannan doka mun kirda shi Allah wadanda shi to amma cewa shugaban kasa da zai cika hannu ba ina ga zai zama babban matsala ne muka duba eh, tattalin arzikin kasar ghana yadda ke dukushewa ne to amma rashin wata shugabannin su iya su magance wannan matsala na tattalin arziki ganin cewa ba su yadda ya kamata a iya magance wannan matsala a ce wai saboda 'yan kasashen waje sun ce wannan doka idan an tabbatar da shi in shugaban kasa ya sa hannu wa'yansu taimakon da muke samu a kasashen waje ba za a iya tabbatar ni gani na cewa wannan bai dace ba. Malam Aminu mai gaskiya na godiya kwarai da tsokaci da ka gabatar bari mu zo kan Malam Anas Sabit Anas ranka dade kafin ma a amince da wannan doka wasu manyan kasashen duniya da suka kasance wato eh, abokan hudda ne da kasar Ghana hasata ma kasar nan na Amurka eh, ta bayyana cewa har in gwamnatin Ghana ta amince da wannan doka na koko kudirin doka na auren jinsi Eh, akwai wasu matsaloli da dama da kasar ghana za ta fuskanta musamman eh, na tattalin arziki don saboda akwai wasu eh, masu zuba jari daga kasashen ketare da za su iya Eh, su janye gabarin wato zuba zuzurutun kudade domin wato eh, aiwatar da harkokinsu na kasuwanci eh, daga nan kasar ghana banda wannan kuma akwai tallafi da dama da za a janye har in ghana ta amince da wannan doka to baka ganin cewa har in Uh, gwamnatin ghana ta amince da wannan doka shugaban kasa ya sanya hannu a kai eh, zai iya haifar da matsala sosai akan tattalin arziki da muke fuskanta wa hasatan ma yanzu da eh, ghana ta tunkari asusun ba da lamunin kasa da kasa kuma eh, take ci gaba da fuskantar matsala na tsadan rayuwa so um, maganan da ta tambayan ga shi ne magana da ministry of finance ko finance ministry ta yi magana a kai cewa idan ba mu sa hankali ba muka eh, yadda wannan doka ta yi aiki cikin kasan mutu a su taimako da wa fitowa wayansu kasashe kamar dai kan da kan baci daga cikinsu su kasashen amurka sanin ma da imf akwai taimakon da suke kasan mu da yake sun janye amma gaskiyan lamarin shine kamar kan da wa malama ne da magana kasan gana tana da arziki sosai da ni a gani na fi ku a fahimta na ko da ma wayannan kasashen sun janye taimakon su zuwa gare mu mun sa himma mun yi niyyar muna so mu develop ko mu gina kasan mu kan da ya kamata za mu yi mai kada mu manta wannan shugaba namu na gana farkon zaben da aka mai cikin 2016 da ya soma mulkin cikin 2017 akwai wani manganu da ya zo mana da shi cewa ya kamata kasan mu mu gina shi beyond aid kenan mu da kan mu mu yi dogaro da kai na da ke fitowa wayansu kasashe mu da kan mu duba mu sa himma mu gina kasan mu so wannan maganin da yayi ina cikin ababen da ya sa ka jinjina mai sosai wannan lokacin me ya faru ga wannan wannan zantuttuka da aka yi dan shi ni a gani na in dai mun yi niyyar muna son mu yi mu fidda tsammani mu kan waɗannan ababen domin su kasashen farin fata ire su amurka da sauransu wannan abin abu ne da yake su suna so ko ba su so wannan dokan ya aiki na shi tunda dai ba sa so kuma suna muna taimako dole su su tume mu da wannan eh, kalmomi cewa idan mun bar wannan doka ya aiki za su janye taimakon da suke bamu Masha Allah. Uh, jama'a masu sauraro uh, za mu isa hutun takaitaccen rabin lokaci da mun sake dawowa mun ci gaba da tattaunawar mu amma wata sabuwar maudu. Dan uwa na dan jarida ba gudu ba jada da baya. Damina da ruwa da iska Madalla jama'a masu sauraro barkanmu da sake dawa daga hutun takaitaccen rabin lokaci har ila yau dai muna ci gaba da tattaunawa da wasu fitaccun 'yan jarida a nan kasar Ghana da suka hada da Malam Aminu mai gaskiya na gidan rediyo ta Zuriya FM kazalika Anas Sabit Anas na gidan rediyo Gaskiya FM eh, maudu'inmu na biyu eh, zai kai mu yankin jihar masu gabashin kasar Ghana ne inda gwamnatin Ghana a baya-bayan nan eh, ta sanar da rufe wasu gidajen rediyo bisa gudunmuwar da ta ta bayyana cewa suke bayarwa wajen hasautar rikicin kabilanci da ya kici ya cinyewa a yankin Boko a jihar maso gabashin kasar Ghana. Gidajen rediyon sun hada da Guma FM da Boko FM da sos FM tare da Zahara FM. Eh, a wani jawabi da wato daraktan sashen kula da harkokin wato kamfanoni a hukumar sadarwa ta kasar ghana wato nana bedu ta gabatar bisa matakin rufe gidajen rediyon ta bayyana cewa an gudanar da bincike mai ƙwarin gaske ne ta bangare na hukuma da ke tabbatar da tsaro a nan kasar ghana ta national security kuma wannan hukuma ta ba da shawarar cewa a dauki wannan mataki don saboda a iya samun sauki na matsala da ake fuskanta a yankin buko na jihar maso gabashin kasar ghana barin fara da malam anas sabit anas eh, malam anas sabit anas eh, ya kaji da wannan mataki ni dai in ka tambayi ni zan nuna cewa wannan matakin abu ne da yake ya taimaka ko da yake mu 'yan jarida so da yawa muna ganin irin wannan abin yana hana mu freedom of uh, press ko da mu haka za mu gani shi amma for the public interest ko national interest wannan eh, abin da ke gudana daga bako ba yaki ne da aka so ma shi yau ba ka duba history Eh, eh, wannan yaki guda gudan kana ga ya soma tun eh, in the early independence days ma da muke cikin wannan kasa aka soma wannan yaki ya tashi ya kwanta ya tashi ya kwanta yanzu aka muna maganan ga garin ya ya musu ba ba san kana za da garin ba to ni from inda na fito daga inda na fito ta ciman kada mu manta kamar election da aka yi na 2020 mutane biyu suka rasa rayukansu mutane kamar hudu suka aka halbe da duniya ko da ke da mutu amma sun ji ciwo daga cikin ababen da ya kawo nan tashi hankalin radio stations na ciki akwai wasu kalamun da suke yadawa kai suna insight mutane a je a yi wani abin da bai kamata a yi ba duka yana cikin report da ya zo kamar gaskiya ne akwai wasu gidajen radio stations da suka asasa wannan abin to irin shi ne abin da ke gudana daga bako da yake akwai wasu kalamu akwai wasu ababen da bai kamata ana horata shi kan radio stations ba saboda ka duba conflict management akwai wani ababe na nan kaya ka je ga wani gaskiya ne haka ne amma an ka fadi ya ya kawo tashin hankali to radio station in baka yi hankali ba komi ka gani kana fadi to ba a samun lafiya sam sai su waɗanda radio stations kudu kada mu manta kamar national communications authority su suka kulle wannan radio stations kuma recommendation ne suka ba regional security council eh, da advice national security ministry binciken da suka yi na nuna cewa waɗanda radio stations da bako fm da source fm da zara fm sanan da guma fm ga su gudun ga cikin zantutukan da suke discuss kan radio stations yana cikin abin da ya sa ba a samun lafiya cikin bako kada kuma manta kamar cikin kasanmu na gana national communications authority yana da wani power section 131e e, eh, na electronic communications act 2008 act 775 na nuna cewa wannan authority da yake national communications authority yana da daman ya suspend ko kuma ya ya ya kwace licensing radio station baki daya idan ya hango kamar ayyukan radio station ne yana da eh, ah, ah, ah, hadari ina threat ne to national security ko public interest na barin zo kan malam eh, aminu mai gaskiya na zuriya fm malam aminu eh, mu ta bangare na wato eh, su gidajen rediyo manema labaru sun samu zantawa da ɗaya daga cikin wato masu ja akalar tafiyan gidajen rediyon da aka rufe musamman ma wato gidan rediyo ta goma fm malam nuruddin goma shine daraktan wannan gidan rediyo ya bayyana cewa matakin da aka ɗauka a kansu kashin gaske akwai damuwa sosai don saboda da aka gabatar da wasika cikin gajeren lokaci kuma aka dirka dakarun soja suka zo wurin eh, suka zo suka eh, rufe gidajen rediyon tare da ma ɗaukan wasu manya-manyan na'urorinsu na transmitter da dai sauransu abinda suka bayyana cewa ko shakka babu ya saba wa ainihin wato doka na kasar ghana sabida in za a rufe rediyon ka ko in za a kwace lansis ɗinka ko kun za a ɗauki wani mataki na dakatar da gidan rediyon ka eh, na'ura na transmitter dai bai kamata a ɗauka ba eh, a matsayin ka na ɗan jarida da inda kake zaune a halin yanzu eh, ya ji da wannan tsokaci da ya gabatar ban yi za yi cewa binciken da aka yi an gano cewa waɗannan gidajen rediyo guda hudu suna take dokoki suna take dokoki shekara nawa kenan ake wannan fadan bukuku dan wa aiki na ya tun lokacin da Ghana ta samu incin kanta wannan rigima na sarautar garin Boko ya taso an yi an magance shi al'umma nawa aka kashe dukiyoyi nawa aka kashe mai gwamnatoci suka yi a wannan lokaci har zuwa wannan lokaci ni dai a fahimta na ne shekarar zabe kenan muke gwamnati ya sha alwashi duk wanda zai yi batu wanda shi gwamnati bai mai daɗi ba zai sa a dau mataki a kansa mun ga wani haka akwai wani bawan Allah watan yana jam'iyyar na NDC ne gidan rajin shi an kulle wai me dalili domin kawai shi dan jam'iyyar NDC ne aka kulle rage shi ruwan shi sa in kada da malamin mai gaskiya in na fahimci wato kai korafin da kake kana nuna cewa gwamnati tana daukan mataki ne akan gidajen rediyo da ba su ra'ayi da ita gwamnati. Ni gani na haka ne domin in ka duba fatan boko wanda ke wanda ke hassasa wayannan eh, fitina ne shine Kaduna bilibin nan kan shafukan sada zumunta kalaman da suke fitarwa ni ban gan gidan wannan gidajen rediyo suna wannan kalamai ba amma ba ka gani wannan wani mataki ne da gwamnati take dauka da eh, ko da ma bata dau matakin duka ba amma kasancewa eh, ta rufe wasu gidajen rediyo zai sa wasu bayanai da ake yi da ke hura wutan rikicin ya iya dan zo kasa kadan to alhaji hamza kamar yadda ka fari haka ne gaskiya na malamin mai gaskiya nan malam sabit eh, anas bari in yi muku godiya kwarai da gaske eh, da kuka samu dama muka tattauna kan abubuwa da suka fi daukan hankulan jama'a a nan kasar ghana jama'a masu sauraronmu sunana hamza adam na maku dukkanin ku baki da ya fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu madalla gaida hamza adam kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaici To a takaice 'yan sanda a Najeriya sun ce wasu mutane ɗauke da makamai sun kutsa cikin wata makaranta a arewacin maso yammacin Najeriya tare da yin garkuwa da yara goma sha biyar. Harin ya zo ne da misalin karfe 1 na safa a wugun kasar jiya Asabar kimanin sauyi 48 bayan an sace ɗalibai kusan 300 a wani yanki na daban na yankin da ake fama da rikici. 'Yan bindigar sun kuma yi awon gaba da wata mace guda, in ji 'yan sandan. Rashid Hamza tana cikin wani hali na fitar da rai dukkan 'ya'yanta shida banda guda daya daga cikin ɗalibai suna daga cikin ɗalibai kusan 300 da aka sace daga makarantarsu a yankin arewa maso yammacin Najeriya mai fama da rikici. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Fiona mayi da ta ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Justin daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.